بايهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كارا ميكا قديرمو بألله تبارك وتعالى ديساك داود مود ومنشي قمد كراسل التافن رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنا همشاك مالمي أبو زكريا يحيى ibn sharaf annawawi Allah ya ji kansa da rahama kuma idan yan uwa ba su manta ba a makon da ya gabata mun karkare babi na arba'in shine babu birril walidaini wa silatil arham a yau za mu shiga sabon babi haka ne babi na arba'in da ɗaya babi dai ba ba a samun bambance-bambance ko haka ne sai dai a hadisan ko in ce a lambobin hadisan باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم wato babin haramcin saba wa iyaye da yanke zumunci za ku gani yadda musulunci ya baiwa zumunci muhimmanci sa'annan ya nuna haɗarin yanke zumunci ɗin. to hakan nan ma limamun nawawi da ya tashi maganar bai wadatu da babi ɗaya ba da zai yi magana akan eh, kyautata wa iyaye eh, sadar da zumunci ai ya gabata amma saboda ya sake nuna ma yadda shari'ar musulunci ta ɗauki abin da girma da muhimmanci sai zai kawo mana sabon babi da zai nuna mana hadarin lalata zumunci din da hadarin saba wa iyaye domin mu sake ganin girman abin a wato addinin musulunci babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahim kuma idan aka ce al'uquq za mu ga masu eh, sharhin littafin ko da yawa sukan kawo ma'anar al'uquq a harshen larabci asali al'uquq an tsakuro ne daga al'aqq al'aqq kuma harshen larabci shine alqat'u yanke abu yankewa ko yankawa shi ya sa ma yanka da ake yi wa jariri ko sabon haihuwa ake cewa wannan yankan al'aƙiƙa domin ana yanka ta ne ranar bakwai eh, da haihuwar wannan yaro na ce ɗa kuma ina nufin jinsin namiji da jinsin mace an fahimci eh, asalin kalmar al'ukuf ɗin. nan ma kun ga ayyankewa yankewa ne ta tahrimul ukuf mutumin da ya saba wa iyayensa ya cutar da iyayensa me yayi ai akwai abin da ya kamata ya sadar da shi ya yanke shi babu tahrimil uquqi wa qati'ati rahim kun ga a yanke zumunci an yi amfani da qati'a kai tsaye ko ko a kalmar zaka ji akwai kamshin yankewa wa qati'ati rahim kamar yadda al'adar malam take idan akwai ayoyi da suka shafi ko za su karfafa wannan babi yakan gabatar da su lura da alkur'ani ake gabatarwa sa'annan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan wasu kuma maganganu na magabata na kwarai قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما قف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا waɗannan su ne ayoyin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan babi na haramcin saba wa iyaye da yanke zumunta ko zumunci aya ta farko tana cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam ko an ce ayoyi guda biyu da malan ya kawo su fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wato idan kuka juya kuka yi barna a bayan ƙasa kuka yanke zumunci fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi وتقطعوا أرحامكم ينكي زمنكم الله أولئك ولن ننسوني سوى الذين لعنهم الله هكذا وأن الله يا لأنشيسوا الله ينيسان تدسوا دقاء رهمرسا فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم وأعمى أبصارهم الله تبارك ta'ala, ya wato kurman da su ko ya sanya ba sa ji ba wai ba sa jin magana ba za su jin amma kuma ba za su yi amfani da ita ba za ta amfane su ba za ka iya samun wani zai ji kunnan na ji amma kuma wannan jin da zai yi baya amfana shi kun ga ai kamar baya jin ne kamar baya jin ulaika allazina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma bayan Allah eh, ya kurmantar da su kuma ya makantar da su ba za su ji gaskiya ba ba za su yi sauraro-sauraro na fahimta ba sa'annan ba za su yi gani-gani na ɗaukar izina ba ta asammahun wa'a'ama abu tsaron idan kun lura da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana girman wannan laifi girman wannan laifi na yanke zumunci me yasa na ce na yanke zumunci lura da babin da muke tattaunawa a kansa amma duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya yi umarni da a sadar da shi in ka yanke shi wannan ma yana ɗauke da hadari yana ɗauke da haɗari mai girma kamar ana cewa da su ne idan kuka juya baya kuka yi barna a doron ƙasa kuka yanke zumuncinku to tsinuwar Allah za ta hau kanku an ji wannan sakon idan kuka juya baya sa'annan kuka yi barna a doron ƙasa kuka yanke zumuncinku to menene zai faru da ku tsinuwar Allah za ta hau kanku an fahimci saƙon a dunkule saƙon da ayar take so ta isar mana da shi kenan kun gani kenan duwan wanda yake yunkurin juyawa al'amarin Allah baya sa'annan ya yi ɓarna a doron ƙasa ai yanke zumuncin ma ɓarna ce ɓarna ce a doron ƙasa ko haɗa wane da wane cewa wane ai ba ɗakinmu ɗaya ba ba ɗakinmu ɗaya ba da ka su wane suke kunna mana wuta kai a matsayinka bai dace ba bai halatta gare ka ba ka ci gaba da rura wutar ka yi ƙoƙarin samar da mafita ba wai ka ƙara rura wutar ba mun gane yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da ‘yan uwansa na jini wanda ba musulmai ba ba cewa ya ba zai gushe ba yana yayyafa ruwa kuna da kusanci na da ku kuma ba zan gushe ba wannan kusancin sabulluha bi balaliha ko bi bilaliha zan gushe ba zan ta yayya zan ta jika wannan zafin da ruwa domin ta yi sanyi da ka kai ma abin da ya kamata ka yi kenan ni ma abin da ya kamata na yi kenan Allah bai halicce mu ba za a samu saɓani ba za a iya samun saɓani tsakanin dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shakikinka za ku iya samun saɓani tsakaninka da wanda mahaifiyarku ba ɗaya ba za ka iya samun saɓani da wanda mahaifiyarku ɗaya amma mahaifinku ba ɗaya ba Allah ya kan hukunta mahaifiyar ta je wani wuri ta aure saboda wani sababi wancan mahaifinku ya rasu ta je ta yi aurewar wuri ko kuma Allah ya kaddara sun rabu da mahaifinku Allah ne hukunta ba kai karaba ba ta tafi wani wuri ta yi aure ta haifi wani ba za ka ce ai dama tarbiyyar gidan can daban ba baban mu ba ba ruwa na da su ai tun da Allah ya haɗa wannan alakar kuma dama ba a nemi shawararka ba to yi ƙoƙari ka bar alakar yadda Allah ya samar da ita domin kai kokarin lalata ta ko haifar da barna kai ne za ka samu matsala domin fito na fito ne da Allah kamar yadda za mu zo mu gani a ayoyin da ayoyi da suke gaba kana kokarin yanke wani abu ne da Allah ya sadar da shi kaga ko fada kake dawa ko da baka fada ba ai da Allah kake fada amma shin wanda yake fada da Allah yana nasara ai bai isa ya nasara ba ko ba haka bane wani zai yi ya nuna ya isa duk wani wanda zai abu ai bayan fir'auna ne amma lokacin da Allah ya damke shi ba eh? duk wani wanda zai yi a wannan zamanin za ka ga shedancin nashi illa iyaka yayi akan musulmai ko akan bayin Allah ko akan wanda ma ba musulman ba eh amma kaga shi fir'auna yayi yayi sai da Allah shine ana rabbukumul a'la ko ma alimtu lakum min ilahin ghairi bai tsaya nan ba ma yace a sa mai tsani zai je wajen Allah annabi Musa ya haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la kadhiba ya fada kaga duk kangare wadda mutum zai yi yanzu sai dai abin da sama-sama suke yi ai bai kai na fir'auna ba amma da Allah ya tashi kama shi shi har abokan ma yana cewa shi yake halittarsu ko na taba ka mana maganar da ya fada wa hamana a nan aiko ana zaune cikin fada ya kalli kan hamana hamana ya yi aski an aske kan gabaki daya ya kalla hamana ya ce hamana na sha wahala wajen halittar kankan nan hamana ya ce ala hamana ya fir'au wato hadda nima za a yi wa tun da tare suke shiri harkar nima han nima abin ya kawo kaina amma kaga haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke shi ya gama da shi ko masu mulki nawa ne suke haka a tarihi wani zai ji shi ya kisa a mai waka a mai kaza wani a ce ma an talwahidul ƙaharu eh ko wanda an ce mai wahidul ƙaharu ɗaya kuma mai tilastawa kuma cikin daula ta musulunci ne da aka yi amma da Allah tabaraka wa ta'ala zai damke shi a daular abbasiya karshe-karshe Allah ya gama da shi na ba ma shi tala ma sha'atil aqdaru wahkum fa anta alwahidul qahhar haka mawakin yazo yake fada mu ma shi abinda ka so gudana shi zai gudana ba abinda kaddara ta so daga kai hukunci kai ne ɗaya kuma mai tilastawa kaga gajiyar mulki an yi amma sai mutum ya zo ya shiga tarihi nan kusa-kusa an hana wasu kasashen musulunci aka fara tsangoma su aka ce ba za su shiga wata kasa ba kuma haka bane wani ya zo ya yi sainin sainin ɗin shi kamar girgizar kasa yana wannan sainin kuma aka hana kasashen shiga shiga wata kasar ko ba haka bane tamar ne ya faru ga ya shiga tarihi ya shiga ne ya shiga tarihi cin gajeren lokaci aka fada da Allah mutum ma ya ce gara ka ce za ka yi da bayan Allah sai ku ta yi amma an kashi ga lamarin mahalicci akwai damuwa Allah ki kare mu da ka mu lura da wannan sakon shi nake so mu ta maimaita wa kawunanmu a gidajenmu da iyalanmu da 'yan uwanmu na jini da ake samun saɓani tsakaninmu a gidaje ko wancan dan dakin can ne waccan yan dakin can ce za a yi aure mu ma ba a mana ba za mu yi ba Allah ya ma arziki za a ma ƴar uwarka aure za ka iya yin auren za ka iya aurar da yan unguwa kuma amma ka zo kai ta ai an mana kaza an mana kaza don haka ni babu ruwana su yi mu gani muna yara an muzanta mana a gidan nan an cutar da mu an taka mu ah, to tunda Allah ya ma wannan ai dama jarraba don ka ji ɗanɗanan abin a arzikin kenan fifikon kenan kuma Allah bai shawarce ka ba san zai fifita ka an yi ma an yi ma din sai ka kauda kai ka yafi sai Allah ya daga ka kuma kada kai ne sama to me na komawa baya kuma wanda ya riga ya kasa yake kasan ka ai ka gama da shi ai an wuce wannan kai da zaka yi aurar da yan ungoku sai na ga wajen za a aurar da yar uwarka ba mahaifiyarku ɗaya ba wacce wai ta gasa muku kaza a kai aya a ne ne ne ake cewa a hannu ko duk babu wannan akwai bawan Allah da ya burge ni ku yi hakuri za ku ga ina ka misalan da suke faruwa a rayuwarmu amfanin karatun nan kenan ba wa mu karanta larabcin bane mu zura tabi a karatun ya shiga cikin rayuwarmu bawan Allah nan ni na san san da ake wahalar da su din ni na san san da kikiyar mahaifiyar take gasa su amma da yake Allah ya taimake shi dan Allah ne ya taimake shi ya nemi taimakon Allah kuma Allah ya taimake shi wallahi sai gashi mahaifin ya zo baya nan, dan rasuwar mahaifin yanzu ina ganin an do shekaru ashirin. Allah subhanahu Ta'ala ya kawo ƙarshen mahaifin ya rasu ba wani abu aka raba gadon kasan kuma wani lokaci kudin gado ga shi nan aka tsinka shi da ya tsinke eh aka tsinka shi ya tsinke sai Allah ya ɗaukaka darajar shi wannan da aka gasa ɗin wanda ni shaida ne game da abubuwan da aka musu ana tafi ana tafe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kuma wacce ake zargin Allah ya karbi rayuwarta kuma ta nuna saduda ta koma zuwa ga mahalicinta Allah ya kai haske kabarinta mahaifiya ta zo ita fa babu ruwanka da waɗannan ƴaƴan nata tunda ka san baka san ne aka mana ba baka san ne aka muku ba baka san ne to kuma menene na komawa baya ƴan uwana ne fa wannan na jini ko ba su da wanda ya wuce kuma Allah ya mu da haka ni a yi haƙuri da yin ɗauke su ina jin ta yi ta yi ta yi ƙoƙari sai ba ta rashawa sun zo ta rashawa ya ba ta sai tura ta maka. da ya tura ta maka ga jijjaɗin zancen ta ga dai za a hau jirgi ta ga kuɗi a hannu kafin ta dawo za a ɗan mata kwaskwarimar abubuwa da abin da ya nema aka kaga za a yi bai biye mata ba wasu 'ya'yan biye wa iyayen suke ba sa nuna musu hanyar da ta dace ai ɗan uwana ne ya ci gaba da taimaka mun suna wurin shi kuma ya tallafa ya tallafa kuma Allah ya ƙara yalwata mai yana faɗa min alkhairin da yake gani na ce ai akwai wannan cikin sirrin abubuwan akwai wannan sadar da zumuncin da kai akwai wannan sirrin domin arzikin ba naka ba ne kai kaɗai, amma Allah ya hukunta kai ne za ka iya raba shi a cikin dangin sai Allah ya kawo a hannunka amma ba sai ka fahimta ba wai ba bane kai tsammanin wai kawai an ware ka ne har kawai akwai ayar da ta sa akwai hikimar da Allah ya sa ya baka bai ba wani ba kai ka kasa raba musu kuma kana rabawan Allah na karawa eh kana rabawa Allah na karawa ko kashe aure da ake wasu ba sa ganewa ne sai ga ya matsa ta matsa a kashe auren la'alla Allah ya hada arzikin ku da ita ne doyannan yayan cewa sababin yayan sai ga an yalwata maka da ita matar in kai kadai ne kai kadai za a bari da kudin da zaka je eh, ina ne kan yi wa wasu talle waje wajajen cin abinci din nan ba sai na ambaci sunan wani wuri ba ka je can a amir madgallo ne a ina ne a ina ne kai kadai ne sai a baka iya naka kai ta gararan ba kullum ka tafi join ka ci abincin 1000 2000 amma inda su ne kana fita sai ka ka je ka samo dari sai ka samo dubu hamsin wani ka je yana ce ma ni akwai wanda ya ce malam ni fa kwanakin nan daloli ce zuwa suke ban san me yasa shi bo yawanci ba ma zama mai nazari zai yi akwai sababi in ma na gaskiya ko na ƙarya kaga in na gaskiya ne sai ka gode wa Allah shi wannan bawon Allah da nake ba da labarin shi game da sadar da zumunci mu ma mu ɗauka ya kusanto da 'yan uwan nashi ya kula da su aurensu rayuwarsu in ka gansu kamar ba wai da ya ayyuhan nasu suke ba in ka gansu yanzu mala'u sun shiga babin mala'u ba wai ya ayyuhan nasu ba ko mala'u ne kuma Allah ya rufa mai asiri kuma ya yi ne ya sadar da zumunci kuma zumuncin ba tilasta mai aka yi ba domin mahaifinsa baya nan ko bai ji daɗi ba lokacin mahaifin yana nan sa'annan uwarsun bai ji daɗi ba zama da ita kuma ga shi ba ta nan na ya mata wai goyi kaga magana ce ta yi don Allah da gyara zumunci ga mahaifiyar shi ba ta so ba amma haka ta nika wuya har yi wannan babban jarumta ya kai ta hajji kuma duk yana kyautata musu kuma alhamdulillah daga kai ma idan ka ga an baka arziki kada kai tunanin wai abu ne da zaka huce haushi a danginku ko kai tunanin kudi zai sa ka taka kowa kada ka dau wannan hanyar domin abubuwan suna da yawa akwai wani sulhun zumunci da aka je muna zaune sai shi wanda yake shi ma zafin kai yake ta ƙare ɗin ni ba ruwa na ce a'a kai yanzu ka kawo mana wani izina ka ce shekaru arba'in da suka wuce a garin nan an san wasu mutane su suke sama su ne akwai kuɗi a hannunsu amma yanzu sun zama aya sun zama abin buga misali an sayar da gidaje ba gidajen babu lafiyar ba ƴaƴa na kwarai din. ya ce to yanzu kai ma da kake ganin da karsashi da samartaka da kuɗin kada kai tsammani ba ko kuna da wata yarjejeniya ta musamman da Allah ne ba za ka iya bin wannan babin ba da wa'incin suka ji za ka kai kokari yi amfani da damar wajen sadar da zumunci aka dai kusanto da abin a aikace daga ƙarshe kowa ya sadu da ya nemi gafara muna zaman ma can sai gashi da kan sun fara kawo min ayoyi da hadisai da kansu wancan ya janyo wata aya wancan kaɗan janyo wani hadisi ce ga ya tsara samaka to ina da hadisan suke ana sane da su shedan ya zo ya yi katutu a wurin yana ta ingiza kowa ga hanyar aljanna amma ana so a hana mu shiga Allah ya samu dace da aka yin uwa mu rike wannan maganar cewa idan aka juya baya aka yi barna a doron ƙasa aka yanke zumunci to menene zai biyo baya tsinuwar Allah la'antar Allah Allah ki kare mu فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبطارهم وقال أكوي أقوبة دونية أكوي أقوبة لاهرة أقوبة دونية شيني آه، ألا زي هنا زي كل من تدسوا يا مكان تدسوا الاهرة كما مي زي فاروه tsinuwa don tasirin tsinuwar a lahira za a gani Allah ki kare mu wannan wayannan ayoyi suna cikin suratu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai aya ta biyu wacce malan ya kawo wa qala ta'ala والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار هكذا Allah malaukakin sarki ya ce waɗanda suke warware alkawarin Ubangiji ya ƙasa'una ma'amar Allah wallafi na yankudu na ahdallahi ko wanda suke warware alkawarin A Allah min ba'di misaqihi bayan karfafa shi domin tawziq din ba wai alƙawarin kawai bane a karfafa shi a akkada shi an yi alƙawarin sannan ya zamto an karfafa shi to waɗanda suke warware wannan alƙawari na Allah madaukakin sarki bayan kulla shi bayan karfafa shi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal kuma suke yanke abinda Allah yayi umarni da asadar da shi wa yufsiduna fil ardi kuma suke barna a ƙasa a doran ƙasa menene sakamakonsu ula'ika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar ula'ika lahumul la'na wadancan aga ana ishara kamar wasu ne can la'alla ayar tana ishara zuwa ga rashin matsayinsu da taɓewarsu ko kai ne yanzu idan ana su wane ne suke wannan wayancan mana kaga ai nuna ba su da kima ne abinda suka yi bai dace ba wane ne wannan wani ne wancan ne mana yana kusan amma kuma za a iya ishara gare shi daga nesa domin a sake nuna ma munin aikin da ya aikata والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة وتودنا لأنتر الله تتبت أكنس أولئك لهم اللعنة سنادة تينوا أنت ما أنر تينوا كو اللعنة شيني وتونيسا تدمتن دقا رحمر الله idan aka ce an nisantar da kai daga rahamar Allah ba karamar musiba bace ba a ce an nisantar da kai duk abin da ka taba sai ga ya lalace duk kofar da ka shiga sai gabata bullewa sai ka gama kamakamanka shirya komai lamarinka inda Allah ya riga ya jefa tsinuwa ya nisantar da kai kai ta samun matsaloli tun ma a gidan duniya kafin gidan lahira ula'ika lahumul la'anatu wa su udda kuma suna da mummunan wato ƙarshe ya tabbata a gare su don shi ne mummunan ƙarshe ɗin dama lahira ce kuma lahirar gida biyu ne in ma gidan nutsuwa aljanna Allah ya hore mana in ma kuma gidan fitina da taɗewa da azaba wuta Allah shi kare to nan kaga an ce ulaika lahumul la'natu wa lahum su'u ad-dar ko wannan ayi wannan aya tana cikin suratu ar-ra'd ko suratu ne ar-ra'd ne suratu ar-ra'd ne ra'd da ita ke wannan rantsuwar aradu eh a nufi na da ita ake yi da Allah ai ko za su iya cewa madogarar su suratul ra'd din yana cewa na rantse da ko aradu ko kwaran kwatsatan naza ko kaga mutum a yanayin yadda ake rantsuwa ma kana gani mutum yana janyo wa kanshi fushin Allah ne su kwaran kwatsatan naza ina duk waɗannan sunayen Allah yaushe ka game su da waɗanda Allah ya fi so me yasa ba za ka yi da su ba ba dai kana so ka nuna girman rantsuwar da kake yi ba ne ko ba haka ba to ga sunan Allah ga ar-rahman ga ar-rahim amma kana son karfafawa ne wa rabbil ka'ba wallazi nafsi biyadihi da ana yi amma ka tafi wani kwaron kwatsatan natsa ko kana nuna sama ko tauhidinka yana eh, tangal-tangal ula'ika lahum la'anatu wa lahum su'ud dar wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah to bangijinka ya hukunta yayi umarni ko ya lizimta wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya kada ku bautata wa kowa sai shi kadai Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye me ake musu kyautata musu wa bil walidaini ihsana kaka Allah bauta mishi ake yi iyaye kyautata musu ake yi duk lokacin da mutum ya dau hakkin Allah ya bai wa iyaye to ya taɗe yani ya taɗe wa bilwalidai ne ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أتكودا تينسو هرياكي صوفنسا ko dukansu su biyu ma ahaduhuma aw ɗayansu ne ya tsufa tare da kai ko kuma su biyun ne ga baki ɗayansu falata kullahu ma uffin kada ka ce musu ne uff menene muka ce eh, za a iya kwatanta shi da uff a cikin yaren hausa mun yi misali da mai kash da yanzu wasu yaran ma ba kashi suke cewa iyayen ba wani ma sai ce to wani ma ba tirdin yake yi ba ko wasu sun wuce ma tirdin wani kajibo yana a kan babu dai akwai shi da rigima da abin nan shi wani mutum ya dinga ciwo baban shi wai baban shi yana da rigima ko da baba akwai jajibo magana babakka mahaifiyar mutum wai dinga cewa tana da jajibo magana ko wasu ‘yan uwanta sun zo danginta ne ba. na jini kai baka san su ba sai gaji wani na ce kai mamari akwai kwashe-kwashe akwai kalan dangi su ba dai akwai kalan dangi musamman yaran bariki shi yana nan yana bariki ya ya sadda zumuncin nemakon ma in baya iya yi ya sa kudin shi ya sa wayar shi ya karfafa zumuncin amma mai zumuncin ya zo kuma yana cewa kalan dangi maimakon ya nemi mahaifiyarta mai bayani yaya alaƙarmu da su wane ne a to wane da wane da kakanta ka da kakan shi uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗanwa da ɗan ƙani ne haka ba za ka samu wasu ba wai yayi nisa wai kaka da kaka ma yayi nisa su wasu suna ganin mai za su iya rayuwa su kadai ni ai zan iya rayuwa Allah ya faɗa kake ko dukiyar ka samu je ga wanda suka gudu suka koma wasu kasashen akwai wani babba a ƙasan nan babba hari na babba ba zan faɗi sunan shi ba amma wannan riwaya da nake faɗa muku riwaya ce ina da yaƙini da ita ɗari bisa ɗari ba wai labari aka ban ba na san shi ya san ni na san harkokin shi ya san harkoki na, ko ba karami ba ne ya kai mataki da bakwa tsammani kai ta kai ga ya gina gida a ingila kuma a wurin da ba kowa yake zuwa ya gina din ba an gama an tattara an koma can irin ni kaɗai zan iya rayuwa ya zauna ya zauna yanzu ya yi wankan tsarki ya dawo don ba zan ce ya wankan najasa ba domin din na zaka je in ma kasashen turawan ne larabawan ne daɗin arzikin da ka samu daɗin arzikin wallahi shine ka ci arzikin tsakankanin danginka A wani abu da ba za ka taɓa samun shi ba sai a cikin dangin naka kana tunanin kuɗi ne in ka je can wani ma fatar ka zai dinga kankara yaran su ma su dinga tabawa ba ta ne wannan a jikinka ba san fata ba ce halitta ce ta Allah wani ka shiga ban daki ya ki shiga ban dakin ka hau ka sai mota kana tunanin mota ce mai tsada a can sai ga kananan yara ba balagaggu ne ƴaƴansu baban ya ce in ka ci jarabawa ka zo na biyar a makaranta zan siya ma irin motar ba shi kenan ba kai anan in ka hau wannan la'alla a garinku za a ce one in town ce can kuma yara ne 'yan secondary school 'yan secondary school ana cewa in ya ci jarabawa za a siya mai a ne kai dai Allah ya yi mana gabaki amma shi ne amma can yawanci ba a irin wannan tunanin ba, akwai ɗaliban da ni na san da in yi misali da wurin da na sani a jami'ar islamiyya a madina za ka gansu yara 'yan shekara sha ta tunda suna karatu suna cikin nutsuwa ba wai ciki kaka ba ne munan ba a fi ƙarfin ciki ba su tun dama ba maganar ciki an fi ƙarfin ciki maganar cika kwakwalwa ake an ci an koshi an fi ƙarfin asibiti an kwakwalwar ya za a sa mata ilimi za ga yaro yana ɗan shekara sha takwas kun fara jami'a da shi ko yana ɗan shekara sha tara duk shekara idan dai aka zo ba wai maganar baban so yake faye ci first class ba sai ka ji baba yana cewa idan kai kokari ne ka ci ko jayi jiddan ko jayid ya kun na san jayid ma kawai ya ci jayid in ya ci jayid za a siya mai mota kaga ko 2000 a ce 2000 eh, ba 2019 ba ina so in tuna ma da shekarar a uh, daga 2003 2004 5 a ce yaro ya ci jarabawa a 2006 an zo magana cin jarabawa in ya ci jayyid baban zai siya mai discussion continue ka dubo cin shekarun ba wannan aji ne yaron ka gan shi da sai an sa mai fulo ma idan aka sai motar za a sa fulo kuma aka yi ya ci jayi a ajinmu kuma sai gashi da motar sabuwa kar kuma ba wacce wani ya hau ba ba irin namu bane kiki kaka sai da wani ya hau ya gama a kawo maka a dama sai an kai musu sun hau tukunna kafin ma turawan su hau a to can ne kasuwa can ne kudin yake da arzikin ka to nan kaji ya can yan ana ma irin wayannan yaran ƙarshen wata yaro yana ɗan js1 an ba shi riyal 350 ba ruwan baban shi na so ku gane wato jin daɗin arzikin naka kana cikin danginka da al'umma ma kafu jin ɗanɗanen arzikin an fi gane ma kana da ƙimar to yaro ɗan shekara ɗan js1 za ku je ko kuna layi da shi lokacin karɓan scholarship da ake bayarwa ya karɓi riyal mutum ka buga misali naira goma so ɗari 350 dan je ya suwan an bashi kuma ba ruwan baban shi kawai zai je ya ci sandwich ne ya ci nama ya ya ice cream ya yi abin nan ya karar da kuɗin. kuma ƙarshen wata na yi ya zo ya shiga layi a sake bashi kana tsammanin wai don ya ibi kuɗi ko yana da kudi a Najeriya ina ruwansa da shi don ya je ya sai wani gida biyu uku kaga ne dole sai ya dawo cikin 'yan uwan shi da jinin shi nan ne zai ji daɗi to shi wannan bawan Allah ya dawo ba wai mai fa kuɗi wai irin na wannan kuɗin takarda a juna nake muku magana kuɗi bi ma'ana kuɗi yake da shi wannan digital kuɗi irin kuɗin da inda ya ga kayi wai talauci to dama talaucin zuci ne kaga akwai talaucin zuci sai ga kuɗin suna da yawa amma kuma talaucin zuci Allah ya riga ya kaddara wa mutum dole ya dawo ya zauna da iyalan shi da ‘yan uwan ya fara kusanto da su jiki ya sa aka mai wani gida a wani gari ba zan faɗi garin ba don karo ne ya kayo magana ya sa aka mai gona da komai abinda za a dafa a gona za a je a tsinko shi komai dai yana zaune a yi shi bai san aje wani magana siyarwa irin da ya yi aljanna a gida amma ta duniya ta haka don Allah mu fahimci irin wayannan abubuwa kada mai tsammanin wai kawai idan na samu dukiya ko na samu arziki na bar mutane ko dangi dangina shikenan zan ji daɗi sai ka tafi wajen za ka gano wani ya san ma da magana cewa ba a san ka ba wani ma ya ce ma bawa kariyo take nan wani ma ya bawa asalin ku dama bayi ne kuma baka isa ban ka daga hannu kana kana mari ba irin Najeriya bane ka tafi kenan sai prison mari ka daga ka ci zaka wani maru wani ko dan kana tinkawon kudi ko sudan talakawa dai ka ai da wuya za ga an yi kumfar baki amma kaga an mari mutum ai ba zai kana zuwa police station ba wani jinkiri a nan za a ma hukunci shekara nawa ne ka tabbizin kai tsaye ba wani ajiwa alkali bai zauna ba wani bai zauna ba ana yi kawai ka tafi can in bakwai ne shekaru bakwai za ka yi a can ma biyar ne ka ƙara ta Allah ya sa mu dace mu dawo kan maganar iyayen so su iyayen in ma ya inda kalkibar a hadu ma ko da ɗayan ya tsufa ya manyanta mahaifinka ne ko kuma mahaifinka da mahaifiyarka ne fala taqul lahumu uffin kada ka ce musu uff dan uff a harshen larabci har yanzu suna amfani da shi zaka ji mutum kamar aff bi ma'ana atadajjar ismu fi'l mudari' ma'ana irin na nuna damuwa ta kash nuna damuwa ta kada ka musu haka koda sun kai wannan matakin fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kuma kada me kada ka hantare su na ganin bahaushe daga nan ya karbo kalmar ya dan mata kuskure ma dan kun ji wala tanhar uma kada ka hantare su ko hmm. wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa qul lahumu qawlan karima ka faɗa musu magana magana ta girmamawa magana ta ne ta girmamawa واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وما كتوت سامس حننك نا كسكنتر دا كي wannan kinaya ce waqfid lahumma janaaha adh-dhulli min ar-rahma tawsayi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira kace ya ubangiji ka ji kansu kamar yadda suka yi min tarbi suka yi tarbiya ta yayin da nake karami shi yasa an ba manta ba a can baya mun taba karanta abin nan din Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda idan zai fita daga gida ya yake ma baba shi duk sanda zai fita sai ya tsaya kofar mahaifiyar assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatu ya umma ya mata sallama sa'annan ita ma ta mayar mai sai ya ce da ita Allah ya tausaya miki ya ji kanki kamar yadda kika yi min tarbiyya tun ina karamin yaro ita ma ta ce Allah ya maka albarka kamar yadda kake kulawa da ni lokacin da na manyanta sannan ya fita ba kawai da safa da yamma yake yi ba duk sanda zai shiga da zai fita don karkacewa da safe ne da yamma yake yi a duk sanda ya shigo gidan zai faɗa haka in zai fita zai yada zango a wurin ta yi wannan gaisuwa in zai shiga biyu ne uku ne hudu ne amma wani yanzu zai iya ni fa ina sauri ina sauri abokaina suna jira na muna da wani muna da wani mitin sai ya fito in ya fito la'alla ba ita ma zai magana da ita ba to da Allah kuwa ne in ka shiga dai zuwa can yamma ka ce ma baba na tafi ne ina da mitin kuma neman arziki ba zai je ga hanyar neman arzikin ka bari in su waɗancan da suka ke da mitin da su ba su zauna muhimmancin ba in ka tsaya ka ba hanyar da ta dace sai ga mitin ɗin ya yi nasara an samu abin da ake so in ka da zango wajen mahaifiya ka nemi albarka ka nemi addu'arta da abin da muka yi wa iyayenmu kada mai tunanin foyin mun biya su ko wani abu ne har za ka yi na gori ka gode ma Allah ma idan mahaifanka suna jin daɗin karɓar abu wurinka ai baiwa ce za ga wasu suna da yawa a ɗakin wani yana so amma Allah ya zuba la'alla karkatar zuciyar tana wurin wani ne cikin 'ya'yan kuma wannan abu ne na Allah za ga duk suna biyayyar amma wata mahaifiyar ko wani mahaifin duk 'ya'yan za su kawo zai karɓa, amma sai da Allah ya sa wani abu a zuciya cewa in wane ya kawo na fi son in yi amfani da nashi ko da zan kyautar ne ba zan kyautar da nashi ba ai na wane ne na wane ne an gina gidaje a gidan wane nake so in zauna gidan da wane ya gida min shi nake so in zauna kowa yana rige-rige haka ake so mu zamto amma ba wani anya ba a unguwar da nake ba inda na zauna kusa da su babu san fitina kullum cikin fitina ake garin yi nisa ka san dole in bar geto san unguwannin nan geto geto unguwannin talakawa da ne ya kamata mu je wuri kana maganar yana maganar geto geto ko a ina aka haife shi ne ina mamakin irin na mutar A wani abu da wancan makon ne mun je muna magana da wasu wasu ne a jama'atu ne Allah ya saka malaman nan da alkhairi ana ga wani zai ce to ni na je na dauko ma hoton inda aka haifi wannan nan ga ina mahaife shi ta haife shi tsakanin laka da laka billahi lafi tsakanin laka da laka ne to har har ma yanzu mutum yayi maganan wai wai a geto ne shi fa mahaifiyar shi, a ungurmin ƙauye ne ƙauyen ma a wani tsakanin in kaga ɗakin laka da laka ne idan ɗakin nan ne kurkur kuma nan ta haife shi ta sha wahalar sai tarbiya ta fito da shi bariki wai har ya kai matakin da zai ce wai wurin da ta tarbiyyar shi ai geto ne wuri ne na kazanta wari ana zubar da yawo haf na mamakin irin wannan wallahi ɗaya bai yawan albarka ce ba in kai ka sami yalwa ka samu fatayi ka tafi wani wuri babu laifi wannan abu ne na Allah